أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعل ملوكتي ليساك هذا أو أولا مسلاتي مسلاتي من a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na asabar na lahadi kai ko lahadi hudu ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne 26 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya kafin dora inda muka tsaya karatunmu na alkur'ani mai girma da abinda Allah ya hore na fassararsa ko bayanin ma'anoninsa akwai ƙungiyar kula da marayu wadda aka asasa ta a wannan masallaci sun nemi a faɗakar da mutane dangane da neman ko sanar da akawun ɗinsu na neman gudunmowa da suka saba yi da dama duk shekara dai mukan sanar da mutane ya team foundation ga duwanda yake so ya taimaka ga shi nan lambar talatin mana uku da sifili da takwas da shida da biyar da sufuli da hudu da takwas da ɗaya da uku 308-650-4813 first sunan dama shi ne birnin kudu orphanage foundation yawon Allah ba da ikon taimakawa ah, jiya a tattaunawa da muke yi dangane da bayanin hassadar yahudu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma muminai da Allah ya ishara zuwa gare ta ko ya faɗe ta ƙurƙu faɗinsa am ya sudunan nasu alama ata humullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima to wajen faɗin faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu shine muke karanto irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da yahudu musamman kasancewar su ne ya samu a madina kuma ya zauna da su lokaci mai tsawo da irin zaman da ya yi da su na bayani da kafa hujja cewa ya sanashe su ya kuma tuna musu cewa su ɗin sun san cewa shi manzo ne na Allah abinda ya hana su su yi imani da shi su miƙa wuya hassada shi. to muna karanta riwayar ibn hibban daga hadisin musuluntar abdullahi ibn salam ban kawo inda muka yi maganar abdullahi ibn salam ɗin a ciki ba amma shi ne dai ake faɗi a ciki za mu karata wannan kissar kamar da muka fara karantowa wanda duk dai abin da muke so ya tabbata ko ya ƙara ƙarfi ya fito sosai a fahimce shi a zancen shi ne lalle manzan Allah sallallahu ya kafa hujja ga yahudu cewa lalle sun san akwai ambatansa da umarnin a imani da shi a matsayin manzo daga Allah yana nan a cikin attaura in karanta daga sahih bukhari mun ji kuma daga alkur'ani kafin wannan da kuma irin khitabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa yahudu na tabbatar da cewa ya gaya musu cewa shi ya tabbata su sun san cewa shi manzo ne na Allah haƙƙan babu tantama a cikin haka tun daga farkon kisar hadisin auf ibn malik al-ashda'i shi muka fara magana jiya ko inda yake cewa in talaka annabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ana ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ina tare da shi hatta da kalna kanisata yahud har muka shiga wurin bautar yahudawa bil madinati yawma idihim a ranar idin su fa karihu ba su so shigar mu ba alaihim gare su fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar da yayi musu yace ya ma'ashara yahudiya ko taron yahudawa aruni itnai ashara rajulan ku nuna min mutum goma sha biyu a cikin ya shahadu na allah ilaha illallah wa anni rasulullah wanda suke shaidawa sun yarda sun tabbatar sun amince da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma cewa ni manzo ne na Allah yuhbitu Allahu an كل يهودي تحت أدين السماء الغضب الذي غضب عليه إن كن هكا تو الله زي تنكو إيه يباتا يكورد يسنيا ya kuma yi afuwa ga dukkan wani da ya hude da yake ƙarƙashin ƙasa to sama wato wanda ƙasa take ɗaukarsa to Allah maɗauki zai kawar da wannan fushi da ya yi Da dukkan yahudawa Allah zai yafe musu kuma ya kawar da wannan fushi yace fa wallahi yawa fa yace kala. fa askatu ma ajabahu minhum ahad nan ne muka tsaya ko biya suka yi gum da su ba wanda ya amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shela da yayi Summa ثم رد Falalu فلم يجبه ahad, ya sake tambayar su, ita ina maimaitawa fa ga wannan kai babu wanda ya amsa masa faƙala sallallahu alaihi wasallam sai ce a baitun fawallahi ya ce kun ƙi ko to na rantse muku da Allah inni la'anar hashiru wa ana al'aqibu wa ana nabiyul mustafa ya faɗo musu daga cikin sunayensa sallallahu alaihi wasallam cikin su al da kuma al da kuma faɗi al-mustafa yace amantum aw kazzabtum wallahi ko kun yi imani ko kun ni ne ni ne al ni ne ni ne kuma da duk siffofi ne ko sunaye ne daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man ibn qayyim ya ambaci sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zabi ma'ad adadi mai yawa adadin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa da mafi yawan su siffofi ne da aka siffanta shi da su shine kaza shine kaza wanda wasu daga cikin ayyuka ne da Allah ya keɓance shi da su zai aikata hashir a gabansa za a kada mutane al'aqib shine na karshe shine mustafa shine zababbe shine mujtaba kuma dai zababbe waɗannan suna suna nan da yawa kuma kowane da ma'anarsa kuma dukkanin su gaskiya ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun man sarafa yace yawa bayan ya faɗi wannan yace ko ku yadda ko kar ku yadda ni ne sun man sarafa sai kuma ya juya zai tafi wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta idan kidna an na kharuja mun kusa fita daga wurin daga ɗakin bautar tasu fa'iza rajulu min khalfina sai muka ji wani a bayanmu mana sun da gashi shi da manzan Allah sallallahu alaihi a bayan su za su fita kunga a cikin yahudawan su sai suka ji wani ya kulu yana cewa kama anta ya muhammad dan saurara ya muhammad mana tsaya inda kake faƙala sai ya ce faƙala zalikar rajul sai wannan mutumin ya ce ayyu rajulin ta'lamuna ne fikum ya ji tambayi ɗan uwansa me kuka sani wannan irin mutum ne ne a saninku ya ma'asharar yahud ya ku yahudawa ƙalu sai suka ce والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك سكتي والله مومن بمصمون متون wanda ya fi kowa a cikinmu wanda ya fi kowa sanin littafin Allah ba kamar kai wala afqaha minka ko ya fi fahimtar addini kamar kai wala min abika haka babanka yake wala min haka kakanka ma yake a zamaninsu a cikinmu babu wanda ya kai su la ilimi na littafin Allah la fiqhun fannin addini qala sai ce fa inni to ina shaida muku ni ashhadu lahu ina masa shaida billahi da Allah annahu nabiyullah cewa shi annabin Allah ne الذي تجدونه في التوراه wanda kuke samun fashin a taura wanda yake nan a cikin a taura illa, nan ta ci a wurin sai suka ce kazabta makaryaci suka juya kanwa shi ɗan uwan nasu raddu alaihi suka yi masa raddi raddu alaihi qawlahu wa qalu fihi sharran suka faɗi sharri a kansa ba zan ce ɗazu ba ko a cikin in ka duba siyaƙin nan can ba na ɗazu ɗazun nan fa suka ce babu wanda ya kai shi sanin littafi babu wanda ya kai shi a sanin fiƙihu da sauransu amma yana cewa ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne na allah manzo ne na allah sai suka ce makareci ne ƙarya yake yi kuma suka faɗi sharri a kansa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shagabtum ko makaryata ne kun yi ƙarya lan yi ƙubala ƙaunuku ba za a karɓi ƙauninku ba kun zama makaryata don haka shaidar ku da magana kuma an fasa ba za a karɓa ba ma'ana da za ku faɗi wancan ɗin ma to ba za a yarda ba maganar da aka yi muku alƙawari an fasa kamar haka yake nufi yace amma anifan لا لابد أذن فتثنون عليه كن المتى يبوه من الخير لأبو بوغ الخير ما أثنيتم عليه إذن أبنك كي متى يبوه وأما إذا آمن أما تقول يا إيماني فكذبتموه كوك كي يتاشي وقلتم فيه ما قلتم كوك فتاء أبنك كوك فائد فلن يقبل قولكم فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ فبدأ sai muka fito wa na'nu thalathatu mu uku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana wa abdullahi ibn salam da abdullahi ibn salam to wannan kun shi fito da maganar cewa wane ne abdullahi ibn salam ne wannan abu ya auko a kansa wa anzalallahu ta'ala fihi shine Allah madauki ya saukar da fadin sa قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل ألا مثله فآمن واستكبرتم inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin shine Allah ya saukar da wannan to malamai suke ta tattaunawa anan har mal ibn hajar yake kawo zancen ce wannan wasu sun ce wannan aya ai suratul ahqaf makkiya ce wannan kuma abin ya faru a madina wannan kuma duk ba matsala ba ce yana cikin abubuwan da suka auku na asbabun nuzuli da maganar malamai a ulumul qur'an akan tikrarin nuzul ko kuma abin da ya shafi maimaita istidlali da waqi'a wanda take sababi ne min asbabin nuzul kuma da duk malamai sun san shi la'alla dai abin da zai buƙaci yar ishara zuwa ga wannan shine abin da ya fi shahara na kissar musuluntar abdullahi bin salam kamar da ya zo a bukhari shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun farkon zuwansa madina ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tambayoyi guda uku shi Abdullahi bin Salam yawa tun da cikin Yahudawan Madina da cikin Banu Qainuqa ya zo tambayi eh, ko Quraiza ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku yake zan tambaye ka tambayoyi guda uku babu wanda ya san su sai annabi in dai har ka amsa mun su to na da kai annabi wannan bayan shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina da mutane suna kokarin su sauke shi kowa ya ce zo ka sauka a gidana suna kama taguwarsa yana cewa ku kyale ta fa'in ha ma'amura har ta je sai muruki ta dunkusa a gaban gidan abu ayyubal al inda dai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a halin yanzu a to bayan nan ne mutane suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa abdullahi ibn salam yake cewa yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wannan abin da yake yake farkon abin da ya ji a wurinsa abin da ya fara shiga kunnensa na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin sa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام ita wannan shine farkon abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga wannan maganganu da ya ji da kallon fuskar sa da yayi yace wallahi ya san fuskar nan ba fuskar matsaye shi ko mai yaudare ba tun daga nan to sai kuma je masa waɗannan tambayoyi guda uku a menene daga cikin alamomin tashin alkiyama wacce ce za ta fara zuwa menene farkon abincin dan aljanna da kuma wannan na wani ne da a ba sabi kare ba naman na uku zai zo kafin kare kila ma a cikin jawabi to da a lokacin da ya gaya masa sai yake cewa ai ɗazu ɗazun nan kuwa mala'ika jibril ya gaya mai wannan abin da ka tambaya ɗazun nan mala'ika jibril ya biya shi ne sai ce masa to ai mala'ika jibril mu kuma shi ne abokin gabar mu mu yahuda eh ba sa san saboda shi su yahuda aka gance ko ko da ke ina hikaya ne a sa. kuma shi ma dai ai a lokacin yake faɗi kafin ya musulunci to shi ne sai ya gaya masa na farko a abin daga cikin alamun tashin alkiyama da zai fara zuwa shine eh, abin nan wuta da za ta zo ta nas na ilal mahshar da za ta zo ta kora mutane zuwa matattarar tashin kiyama sai kuma abincin yan aljanna ya ce kabidul hut eh. ba ku tuna min na uku ba me yaya ake yi ɗa yake kama da ubansa ko yake kama da uwa yau wannan ita ce mushabahatu alwalad liwalidihi aw liwalidati shin har ya gaya masa yace idan ruwan namiji shine ya gabata shine ya duk ko ya zama shine ya riga na mace to akan samu ɗa ya karkata ya kama da babansa in kuma na mahaifiyarsa ne ya riga to yakan yi kama da uwarsa to wannan amsoshin shine wanda yake so a wurinsa kuma yake cewa babu wanda ya san wannan amsar in ba annabi ba domin wannan wasu abubuwa ne da ba a sanin su sai a ilimin da Allah maɗaukaki ya sani shi kaɗai tunda duk waɗannan abubuwan suna koma zuwa game na farko a shiratsa sa'a yaushe suke aukuwa lokacin kiyama na biyu abin da ya shafi aljanna aljanna ina ta ce sai an mutu kaga duk gaizi ne na uku abin da ya shafi taswirin halitta taswirin halitta kuma a cikin mahaifa ake mahaifa kuma wane ne ya sani kamar yadda Allah maɗauki faɗa ne cewa abubuwan gaibi babu wanda ya san su sai Allah hmm? fa hu minin wa indahu ilmu sa'ati in inda Allah aba wa tambayar wa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa ya'lamu wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham ko wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yawwa kaga jero waɗannan abubuwa waɗanda dukkanin su suna da alaka ne da ilimin gaibi da sarautar Allah da kuma abin da ya shafi a gobe kiyama to wannan shine a da tafi shahara ta musulinkar Abdullahi ibn Salam wannan kuma da ta zo a nan tana ƙara ƙarfin da cewa yauwa bayan wannan magana kissar ba sai abdullahi bin salam sai yake wa manzan Allah su da salama yake ya Allah innal yahudu qaumun buht yake su yahuda da kake gani ka duba ku kafin shigowar ko kafin wannan magana tsakaninsa da manzan Allah su da salama shi ne yake da yahudu da ya faɗa masa wannan amsoshi sai da ya shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah shikenan kun ga ya musulunta yana musuluntan nan halinsa ya canza wannan nuna maka cewa ashe musulunci ne ke canza al'umma yana musulunta nan ya juya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innal yahuda qaumun buht mutane ne masu ah, iftira'in ƙarya in an ce buht daga muhtan muhtan shine a kirkiri ƙarya a ce kaza kaza ne alhali ba haka yake ba to da kuma wani ƙari ba ku manta ba malam ibn taymiya a minhajus sunna ko in makarantar minhajus sunna ai ba za ku manta ba yake ƙara fassara mana al-buht ita an ce mutum buht shine mutumin da zance ba gaskiya bane ƙarya ne shi zai kirkire shi kuma ya ce shi ne gaskiya sannan idan gaskiya da ta tabbata gaskiya zai dube ta ya yi murisisi ya sai karya to wannan wanda ya haɗa wannan shi ne ake cewa mene bot da yake ba misali da shi'a hmm, a cikin minhajin suna yana ambata irin wannan ɗabi'ar irin ta yahudu haka take akwai abun shi'a za ga abu ya tabbata ƙuru-ƙuru gaskiya su ce masa ƙarya abin da yake kuma ƙarya su ce masa gaskiya to haka yahudu suke hada ko haka kuma shi'a suke shi'a aqida haka aqida take hmm. to a lokacin abdullahi ibn salam ya juya shine sai yake cewa yanzu ka tambayi yahudawa a kaina kafin su san cewa na musulunta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yahudawa me za ku ce da ayyu rajulin ibnu salamin fiku haka ya tambaye su ayyu rajulin ibnu salamin fiku shi ibnu salam ɗin wani irin mutum ne a cikinku? Shi ne suke ce khairuna wa ibnu khairina habruna wa ibnu habrina shine mafi alherinmu kuma dan mafi alherinmu kuma malaminmu kuma dan malaminmu. to sai ce me za ku ce in na ce muku ya musulunta suka ce ina a ƙarya ne take suka juya suka ce sharruna wa bunu sharrina to wannan siffar ba ta dace da kowa ba sai mutum mai hassada galibi mutumin da yake mahassadi shi mai hassada musamman kamar da masu hikima suke cewa wai suna cewa shi fa mai hassadar ni'ima duk abin da mutane ya haɗa ka da mutane za ka iya gamsar da mutane ka iya yardar da su ka iya roƙonsu su yafi amma banda mai hassadar ni'ima duk inda kuka ɓata da wani za ka iya shi haƙuri lamari ya wuce amma banda wanda yake maka hassada akan wata ni'ima fa innahu la yurdihi illa zawaluha shi haka dabi'a babu abin da zai sa ya gamsu da kai ya ji hankalinsa ya nutsu ya kwanta sai ya duba jikinka ya nemi ni'iman nan ya ga babu ita to wannan shine kawai zai sa hankalinsa ya kwanta amma duk irin kyautar da zaka yi masa ka bashi wannan ka bashi wannan zai sa aljihu kuma ya zage ka ita duk ba rabon mu ne dama aka sata an zo a bamu amma ran da zai ganka ka dawo talaka kucin irinka to a ranar ba shi da aboki irinka saboda dama alherin ne ba so ya gani tare da kai kuma Allah ya ɗauke shi kuma dama abin da yake so shine alherin nan ya tafi ya barka Allah halin hasada ba karamar matsala ba ce mahasadi kuma kullum zuciyarsa ba ta hutawa a irin wannan halin yake ba wanda ya tsana irin wanda ya sani kuma ya ɗaukaka a gabansa haka ne mm. musamman a ce da ya san ka ba haka kake ba sai ka zo zama haka a idansa kuma shi bai zama hakan ba to tashin hankali ya same shi kai baka san irin kwanakin da ya baya bacci ba damuwa ta ishe shi yana ta faɗa da Allah a zuci ya Allah me sa za ka yi wa wani kaza ya Allah me yasa wani ni na fi shi cancanta irin dai da iblis ya gaya wa Allah Ki ana khairun minku haka ya gaya wa Allah ta'ala to haka ne hasada yake kuma in ka ga ya gamsu wallahi duk irin in za ka gina masa gida ko me za ka yi masa ka bashi in dai mutum ne mai hasada wallahi ba zai yadda ba saboda kana nan dai kai yanzu kai ne a saman har yanzu amma ran da ka faɗo ƙasa to a ranar za ga irin murnar da zai saboda dama wannan abun shi ya fi dama Allah ya kiyashe mu da hasada Allah ya taimaki al'ummar musulmi ya cire musu hasada a tsakanin junansu ya sa mana ƙaunar juna ya kiyashe mu da dukkan abin da zai raba mu da al'umma to ina tuna wata magana kafin mu gama zancen hasada tun da dama am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli ko ita ce munasabar zance mu ba mu fita daga in muka yi zancen hasada malam ibn qayyim cikin bada'i fawaid yake cewa sau da yawa a cikin alkur'ani Allah yakan hada abubuwa biyu ya gwama su da hasada da sihiri da da mene da sihiri yake kuma waɗannan abubuwan biyu babu inda suka tattara suka fi yawa ba irin yadda suka tattara a yahudawa kun gane ma'ana babu al'ummar da ta siffanci da hassada irin da yahudi babu al'ummar da ta siffanci da tsafi da sihiri irin da yahudi mun yi maganar eh, sihirin yahuda ko kwanaki duk akan wannan duk za ya zo mana siyaki daya har yake magana akan ku duba ku ga sai ka wannan aya am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli ya koma baya suratul baqara wanda kathiru min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran mene hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri suratul baqara nan ina so ku duba wani abu kun gari ayan nan duk ina jin duk masallacin da ma kowa haddace ta ko ina jin ba wanda bai haddace bakara ba a nan masallacin kowa haddace ka taba tsayawa ka hangi wannan maganar a cikin wannan ayar wadda kasirun min ahli kitabi dunakum law yaruddunakum ba waddu law tartaddu antum wa tarji'u an dinikum ba a'a law yaruddunakum su burin su su bi fi'ilin minhum la bi fi'ilin minkum ko kun kalli wannan abin ko ba kalla ba ka zauna ka tuno gani ne Allah ke nufi yana biya mana ne wadda kasirun min ahlil kitabi yawa daga cikin ahlil kitabi yahudu da nasaransu sun yi buri lau ina ma a ce yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran su su mai da ku kafirai bayan imanin ku ba wai ku ku koma kafirai ba su da hannunsu su mai da ku kafirai kun gane bambanci tsakanin wancan da wannan a sheke ne yana daga cikin burinsu kullum yanzu idan muka karanta a nassoshi a cikin alkur'ani Allah ya hana ni koyi da su a cikin hadisai manzan Allah sallallahu alaihi ya mana kashiri kar mu koyi da su kar mu bi anyoyinsu. duk abin da yake bance su kar mu yi irin nasu da ta kaya da kallo da waye da meye da dabi'u kar mu yi irin nasu in annabi sallallahu alaihi ya hana mu wannan me abun mamaki ba hangen wannan ma'anar ba ce wannan burin da suka yi kuma da magana shi ya ayyu alladina amanu in tuti'u alladina kafaru ko jan kuma a ali imran in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yarudduku kun ga shi mana yarudduku ba maganar cewa za idan kuka yi musu da'a za ku zo daga baya ku koma kafirai ba a'a yarudduku in dai kun musu da'a to za su ne da ku kafirai ashe har abada da yahudu da kiristoci ba sa so ku yi musulunci wannan labarin Allah ne yawon duk da ka zauna da wani ya maka wata mu'amala a cikin mai kyau in dai ba musulunta ya ba fatansa shine wata ran ka bar abin da kake na ganin ka wani ki dago mi ki dago mi baka fahimci rayuwa ba ka sani ba saboda ba a irin addinin ka kake kuma fatansa shine ya juyar da kai ya mai da kai nasa addini haka ne ko ba haka ba ne to wallahi ya jama'a zancen Allah gaskiya ne akan waɗannan mutanen akan komai ma ya san su fiye da duk abin da kake tsammani ka sani ya kai wanda kake cewa eh, ko kake ganin eh, abin nan bai kamata a ce sun yi kaza ba sun yi kaza abin da Allah ya faɗa ma a cikin alkur'ani a daina faɗa dangane da su kar a ce musu kafirai kamar da wasu suke cewa ba za a ce musu kafirai ba duk yadda za ka sassauta na'am kalmar arna da su suke mun kana mukhataba ka ce musu ba sa so a kauce musu kar a faɗa kar su ga tsokana ce amma saboda ne wannan suna ne kafirai ko me hukunci hukunci kuma waye shi Allah ne zaka ba dama ka canza wannan duk wanda bai yarda da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ne na Allah ba kafiri ne waye shi yi wanda bai yadda da alkur'ani ba kafiri ne hukunci ne na Allah a kansu haka hukunci ne amma ba sunansu su bane ku duba ku ga da yahudu da nasara a cikin alkur'ani ai Allah ne musu magana da ne da munatafa yakan kira su ya ahlal kitabi a gani saboda ne ai dan a dadada musu ne wajen sai fabi dan su a tuna musu shi akwai fa imar da Allah ya taɓa muku shine ya ba ku littafi irin yadda aka saba wa wasu littafi to ku yadda mana wannan ma wani annabi ne na ƙarshe an ba shi littafi irin yadda aka bai wa annabi Musa littafi aka bai wa annabi Isa littafi wannan kaga tausasawa ce da Allah ya musu to ba laifi kai ma kai musu wannan tausasawa ba ka so a kira su arna ka daina kiran su arna kun fahimci zance na amma hukunci da Allah ya yi ka ce wai ba za a ce kafirai ba wannan kai mutum ya ɗauko kuma da faɗi لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم wannan babu babu wani musulmi da ya kamata a ce yana da wani ja akan wannan hukunci amma tun da ni abin da nake so in faɗa tun da Allah wajen muqataba in muqataba ce zaka kira yawa ne ko kai ne da makocinka misali kuna zaman lafiya da shi ba musulma ba ka ce masa ya kai arne zo mana aka ga ba zai daɗi ba haka tsakani da Allah nake tambayar ka ba daɗi yau kai masa magana da sunanka eh, a kasuwa ne a makotaka ta gida wannan shi ne daidai yauwa amma da tambayar ka za a wannan makocin naka musulmi ne kace ba musulmi ba yaya sa kafiri ne kun fahimta abin mu domin shi kufurin hukunci ne shar'i kun gane zance na yauwa amma magana da za ka yi yawa ne kaga ko su cewa mai Allah ce musu ya ahlul kitabi su kuma waɗancan kafirai masu bautar gunki Allah haka kira su ya ayyuhal kafirun haka ne haka ba eh, abin nufi da duk abin da zai jawo eh, magana mai sauƙi mai daɗi da kwanciyar hankali da ƙofar da za a iya samun zaman lafiya to ana neman ta amma kuma wannan baya nufin ka sassare naka addini har ya koma kuma usul ɗinsa da fundamentals ɗinsa kayi watsi da su wanda duk baya san Allah bai yadda da Allah ba bai yadda ya bauta wa Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu shakka kafiri ne shi ko wane ne ko a gidanku yake ko da Bahaushe ne ba fulace ne ba sai wani yare ba in dai baya san Allah bai yadda da Allah ba bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da Muhammadu Rasulullah ba to kafiri Allah ta ku gane wannan zai to yawa a cikin maganar da Ibn Qayyim ke yi yake cewa babu mutanen da Allah ya tara musu waɗannan sharri guda biyu irin yahudi da hassada da kuma mene sihiri ya ci gaba da bayani ake cewa saboda ita hassada mai ita sharrin yana tare da shi sharri ne fi nafsihi wa fi ghadabihi alladhi yahmiluhu bidda al-mahsud wato sharri ne da yake ɗauke a cikin zuciyarsa irin mai mummuna domin za ka ga duk mai hassada to yana da mummunar zuciya ba mutumin kirki ba ne sannan kuma yana da ƙiyayya ga wanda yake wa hassada wannan shaidan yakan zo kuma ya yi amfani da wannan halin nasa ya ƙara iza shi ya ƙara ziga shi ya ƙara ɗora shi akan wannan halin yana yin hassadarsa ba tare da taimakon shaidan ba amma shaidan din shi yake kawo sai ya taimaka masa ji ibn qayyim wannan duk zancen yace amma shi ne sihiri zaka ga ko da ba mai gaba bane inda ya tashi sihiri to yana yi ne bisti'anati shayatin ko bilisti'anati bishayatin ya nemi taimakon shaidanu aljanu to su shaidanu aljanu su kuma sai su sa masa sharadi ya yi musu da'a ya bauta musu su kuma su zo su taimaka masa kaga wancan bi nafsihi ko wannan kuma bi malihi wasu ya nafi bi shaytan yawwa ya amfani da dukiyarsa ya amfani da karfinsa ya amfani da mulkinsa ya jawo shaidanu da ibilisai da aljinu su taimaka masa to babu nafsi ko ce nafsi mai sharri a duniya irin nafsin da yake ɗauke da hasada da nafsin da yake ɗauke da sihiri kuma ya ci gaba yake cewa babu sihirin da ya fi ƙarfi irin sihirin wanda kafircin ya fi ƙarfi bi ƙadiri ko bi ƙadiri kowace shirki a sahiri bi ƙadiri kowace sihiri mana gwargwadon ƙarfin shirkar mai sihiri to gwargwadon kuma mene karfin sihirinsa domin shi shi ɗan, so yake dama a bauta masa to in ka bauta masa da bauta da yanka da abubuwa sosai kai masa shirka sosai ka bar Allah to a lokacin za ka ga sihirin da zai maka da tsafin da zai maka yafi na wanda har yanzu yana zuwa masallaci ko ba kawai in dai mutum Eh, yana zuwa gun yan sihiri da bokaye to zai ga wannan abu farkon abin da za su fara raba shi da shi fara raba shi da sallah to kana so wannan aikin yayi sai a ce to sallah asuban nan sai ka daina ta sai a fara maka da eh, ka daina ta a cikin jami'i sai ka ji to a gida kenan sai sai ma eh sai sun bari kayi wata biyu ba ka zuwa jami'i sai kuma a ɗora ma sai gaba ɗaya ma ka daina zuwa wani lokacin kai ma zuciyar ta ƙara fara baƙi duk abin da aka ɗora mutum aka kuma sai ya hau to gwargwadon zurfin mutum a shirka gwargwadon ƙarfin sihirinsa haka ibn tsini ke shi shi sa in ka ga eh, lokacin da aka samu eh, yace har sihirin masu shirka sosai masu bautar irin shanu masu irin na indiya shirka su da yake ta fi karfi to sihirin su ya fi na al'umma karfi haka shi aljani yana son a fito a bauta masa duk abin da yake ayi ayi kuma a rabu da duk wani abu alheri duk wani abu wanda yake da'ar Allah ne hmm, to waɗannan irin ɗabi'un shi yasa sai yake a ƙarshen maganarsa lakaso mana nake shafukan suna da yawa yake tashi shi Allah madauki ya hada neman tsari daga waɗannan abubuwa biyu ya hada su a cikin qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbil falaq sai min sharri ma khalaq sai wa min sharri ghasiqin idha waqab sai wa min sharri nafasati fil uqad to ni shi ma masu sihiri ko sannan wa min sharri hasidin idha hasad sharrin waɗannan mutum biyu sai haɗa su da mai sihiri da kuma mai hassaka mai sihiri ya ce shi mai sihiri galibi ana samunsa ne min daga wasu abin daga wasu wasin abin nan eh, ɗan adam min min shayatsini bani adam min shayatsini insi su kuma masu sihiri min shayatsini ne min shayatsini jini to idan ka nemi tsayi shi yasa kullum ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana karanta mu'awwadatai lokacin kwanciya na san la'alla kun sani malam ibn qayyim banda wannan isharar da yi a cikin bada'i fawaid yana da littafi tafsirul mu'awwidatayn yayi wani tafsiri mai kyau mai karfi na kun a'udhu bi rabbil falaq da kun a'udhu bi rabbin nas to shi yasa kullum in zaka kwanta ka karanta bayan ayatul kurfi ka hado da qul huwallahu ahad uku qul a'udhu bi rabbil falaq uku qul a'udhu bi rabbin nas uku ya zama waɗannan abubuwan tare da sauran azkar ka haɗa suka ka ka shafa a jikinka ko ina wannan zai yana ne mafi girman taimakon da za ka yi wa kanka da 'ya'yanka wajen tsarewa daga sharrin masu hassada saboda akwai mai hassada da hassadarsa ita ce kan kaiwa zuwa ga al'ainu shi ne kambun bakan nan rashin lafiyar samun mutum wani ba tsafi ba ne ba zuwa gumboka ba ne da aka bauta masa aka yi wani abu a'a tsabar hassada ce ce karfi sai ka wata cuta ta samu mutum to wannan karanta waɗannan abubuwan lokacin kwanciya da taimakon Allah yana kawar da wannan haka nan kuma su shaidanin da aljanun da su kokarin shigar yara da mata da sauransu da kai kanka in kana sakaci da irin waɗannan abubuwa sai ka ga Allah maɗaukaki ya jarrabe ka in ko kana karantawa sai Allah ya taimake ka ya tsare muna roƙon Allah ya tsare mu baki ɗaya Allah kuma ya tuna mu ya tuna mana duk lokacin da zamu kwanta mu karanta waɗannan al'amura kuma muna roƙonsa ko mun karanta ko ba mu karanta ba Allah ya tsare na? miki na? ta ba mu karanta komai ba <laughs> to inda muka tsaya biya cikin bayanin malam Muhammad eh, bin Nasir Sa'idi yace fa minhum man amana bihi ay bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa nala bi dhalika saadata ad-dunyawiyyah wal al-ukhrawi mun yi wannan ko wa minhum man sadda anhu daga cikin su kuma akwai wadanda suka kange daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inadan dan kangarewa da girman kai wa baghyan da zalunci wa hasadan da hasada فحصل لهم duniya wa الدنيا ومصائبها ما ba'gu بعض آثار معاصيهم sai abin da yake wani abu ne na sashen tasirin sabansu ya same su sakamakon haka suka samu shaƙa'in duniya wato taɓewa ta duniya da kuma masa'ibi na duniya musifu na duniya da lalacewa ta duniya duk su zo musu wasu abubuwan da yake duk tasirin waɗannan al'amura ne na aikin da suka aikata na saɓan Allah wa kafa bi jahannama sa'ira lalle jahannama ta isa a matsayin abun ƙonawa. ma'ana abin da za a ƙona ta akan mutum makamashi da za a ƙona shi yana ɗigowa kan mutum asalin tasirin abu dama shine a ƙona abu ana azabtar da wani da shi idan ka ɗauki candle ko ka ɗau leda ka ƙona ta tana ci da wuta ka sa a jikin ɗan adam ya yake jin zafi ba je ka gwada ba zafi ne da ita to wutar jahannama a ɗauki makamashinta ana ƙona shi akan ɗan adam ko ɗan adam ɗin a mai da shi shine makamashi ana ƙona shi to wannan ya isa a matsayin azaba ya isa a matsayin abin da za a kuka a kansa yace to sa'aru alaman kafara billah ka gani ana kona ta ana rira ta ana kuma rura ta akan wanda ya kafirce wa Allah wa jahada nubuwata anbiya'ihi ya kuma yi musu annabcin annabawan Allah daga suwa min al-yahudi wan nasara ba wai annabawan ba ana nufin wato halin wanda suka kafirce wa Allah daga yahudi da nasara saboda sun yi inkarin annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim min asnafil kafarati da kuma sauran ma waɗanda ba yahudu da nasara ba daga cikin dangi dangi daban-daban na kafirai to duk wannan siffa ce sananniya ta waɗannan mutane ba sa san alherin ka ba sa san kai ka bi hanya madaidaiciya to ka kiyaye kar ka bari su ruɗe ka ka tsaya a hanyar Allah ka tsaya akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da nake ambata mana biya ya yan uwa musulmi mu gane mu musulunci mun gane shi mun gane haskensa ne ta hanyar zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani abu da zai yiwu ya karɓi abun musulmi in akwai bakantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsa duk yadda mutum zai maka kirki da zaman lafiya kuma ya tsani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ku shirya ba eh dole ne kai kana da matsala a naka imanin in har ka yadda kuma cewa wannan mutumin kirki ne har za ka ba shi dama bayan kuwa baya san ka bai yadda da annabin ka ba kun gane wannan ko bai gane ba to mu ƙara fa inda yace wali hada qala don haka Allah madike shi innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle waɗanda suka kafirce cewa ayoyinmu za mu shigar da su nuslihim daga asla yusli ma'ana idkhal za mu shigar da su naran wata wuta ai azimatal wuqudi shadidatal hararati mai tsananin wato konuwa mai tsananin balbala shine alwuqud wadda take balbala take ruruwa sannan kuma mai tsananin zafi hmm. kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatun jikinsu suka dafu sai aka yi amfani da annubuj annubuj yana nufin abin nan nuna yayin da jikin ya nuna ma'ana suka maile jikin fatar ta riga ta ƙonu kuma ta gama kaiwa matukar abin da za ta iya na jin azaba to duk lokacin da aka yi haka ma'ana ihtara qat in ta ƙone baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu wasu fatin na jiki don wani bisa to yanzu idan mutum an masa azaba wannan fatar ta mele ta kode ta yi kaza ta yi kaza an kone ta to ya za a yi to Allah ya faɗa tun yanzu za a sa wata fatar ne saboda so ake je ka riƙa jin ɗanɗanin azaba gashi nan li ya zuƙul azab dan su ɗanɗanin azaba ai li ya yablugha azabu minhum kull mablaghi saboda azabar ta kai kowace irin matuƙa tare da su wa kama takarrara minhum al-kufr wal inad kamar yadda kafirci da kangarewa ya auku daga gare su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wa sara wasfan lahum wa sajiyatan kuma ya zama siffa ce gare su ɗabi'a ce gare su alaihimul azab ko karrara ai Allahu alaihimul azab Allah ya maimaita musu azaba kun ga su ma kafircin ba sau ɗaya suka yi ba suka wa alkur'ani suka wa ayoyin Allah suka wa annabi Isa suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kafirci ne tsabakan an tsabaka to su ma ai musu azaba shi ma tabaka daga tabaka wannan shi ma sakamako ne irin min jinsin abin da suka aikata jaza'an wisaqa yace wali hada qala dan haka Allah ta inna Allah kana azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne shine al-azizu gagarabadau nan ce gagarabadau ya fi karfin kowa ba mai iya tinkararsa hakiman kuma gwani ne babu abin da zai yi a ce ba daidai ba babu kuskure a aikinsa duk abin da ya yi daidai ne duk hukuncinsa adalci ne duk labarinsa gaskiya ne to shine hakim ya iya komai ba a cin gyaransa ko dugu komai yayi shine daidai kuma in ka bi wata hanyar ba ta saba to kai ne ba daidai ba to wannan shine ma'anar ne al-hakim to inna allaha kana azizan hakima ay lahu al-izzatu al-azimatu wal hikmatu fi khalqihi yana da izza da buwaya mai girma sannan yana da hikima a halittarsa duk abin da ya halitta bar masa kayansa ya fi ka sanin me yasa kada ka zo ka dubi wani wuri ka ce to me yasa akai kaza ne me yasa akai kaza ne wani mai ilimi ko ya karanta science to dan me yasa akai kaza ne to ni me wisdom behind kaza din nan ne ko ka san wisdom ko baka san wisdom ba Allah shi ya yi halitta kuma ya fi ka sanin halittarsa da ka kabar masa kayansa ba a ce karka bincike ba je kai bincike don ka kara imani yauwa amma karka ji kuma a baka amsar wani abu sai ka kara shiga wani kokonton bayan wannan din kuma ka samu amsar ta sai zama cewa dama ba gaskiya kake nema ba yan uwa musulmi wallahi musulunci fa ba zai yi ba sai da taslimi kun gane zance na sai yana daga cikin usul na aqidatu ahli sunnati wal jama'a at-taslimu lillahi war rasul sai ka yadda Allah da manzon Allah duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya kat kuma Allah ya fi ka sanin daidai kuma manzon Allah sanar ya fi ka sanin daidai ba wani bincike da za kai ka zo ka karyata manzon Allah sai ka kafirta ba wani bincike da za kai ka karyata alkur'ani sai ka kafirta dole ne ka yarda da qur'ani komai na gaskiya ne in kana da wata matsala da wani kokonto to za ka fita daga musulunci sai ka samu amsar kila ka sake dawo to kuma kila an makarai sai ka je ka mutu a waje za ka ka sallama wa Allah <laughs> magana ce ta ta ne ta ƙarfin yaki ne in kana da wata damuwa fa akan wannan lamarin to musulunci yana da matsala a zuciyarka dole ne wannan yaƙinin fa ka same shi a zuciya wallahi baka wasa da zancen Allah baka wasa da zancen manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wa sallam kuma ka zauna daidai sai ce uh, wa amrihi wa sawabihi wa iqabihi da umarnin Allah da sakamakonsa da kuma ukubarsa sai ce wallazina amanu ai da sauran lokacin ko yawa Allah madauki ce wallazina amanu ai billahi wa ma aujaba al-iman bihi su kuwa bayan mun ji bayanin yan wuta da yadda za a azabtar da su da irin yadda kuma fatar su za ta kone a sake wata to ga kuma labarin gefen daɗi wallazina amanu su ko wanda suka yi imani kamar ana kwaɗaitar da yahudi ne da nasara ko yawwa wani kun kangare to ga ƙarshen sakamakon to wanda kuma yake son jin daɗi ya tsorata baya son wannan to ga sakamakon kuma wanda za su yi imani ko wanda suka yi imani in sun mutu sun koma ga Allah ga yadda sakamakon su zai kasance walladina amanu ne ma'anan amanu amanu ai billahi wa ma aujaba al-iman bi sun imani da Allah kuma sun imani da abin Allah ya wajabta ai imani da shi wa amilu salihat suka kuma yi aiki na kwarai eh, aiki na kwarai wanda yake akan sunna ma'ana yake kan karantarwa kuma sannan aka yi shi da ikhlas min alwajibat wal mustahabbat suka ko wannan ayyukan kirki din nan na kwarai ko wajibi ko mustahabbi domin da masu ne aka gina su akan umarni yawwa abinda Allah ya ce a yi amra ijabi, da kuma abinda Allah ya ce a yi amra istihbabi ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi amra ijabi ko amra istihbabi to kowanne ne dai in suka aikata su ne waɗannan ayyuka ake kira al'amalus salihah to masu wannan filuhu Allah ya ce za mu su da su jannatin gidajen aljanna gidaje ne daban daban daban daban tajri min tahtiha al wanda a ƙarƙashin su na gudana khalidi wata nan zamu magana akan wannan na san da irin su sun wuce da yawa ko yawwa khalidina fiha abada suna masu dawwama a ciki ba fita kun ba zantan wani abu ya faru a wa mutum azaba ƙari akan azabarsa ko fata ta mele a da wata babu wannan daɗi ne akan daɗi kuma har abada an shiga aljanna ba fita za a dawoma a ciki wallahi akwai takaici ga wanda zai rika sakaci da shiga aljanna ita wuta in an shiga in aka binciko can kasanta can kasanta in aka gano kana da tauhidi sai a yafe sauran abubuwan sai a fito da mutum sai a tafi da shi aljanna amma aljanna dama ka shige ta ra'asan to dama ba san fita to waccan yar shigar ko sa'a ɗaya ne ba yini ɗaya ba kar kai fatanta ba abu ne mai sauƙi ba Allah ya da mu aljanna ra'asa yace lahum fiha azwajun mutahhar a cikin aljanna nan za su suna da mata yana cikin dai manyan abin da yahudu da nasara suke damu da shi kuma haka harkar mata to a gidan aljanna wanda suka yi imani ga irin abin da Allah ya ajiye musu lahum fiha azwajun mutahhar عرفوا ما تقول أي أي ألا ألف كيسو من الأخلاق الرذيلة دجا تبيقو دتعادو ما متأكنت والخلق الجميل هو خلق لنا هو خلق ما في الأخلاق أيضا عن فتيشة والخلق الجميل دكما حالكتا ممونة باب موني جماعة الجنة Hmm. wa mimma yakunu min nisa'id dunya kuma sannan mutahhara an tsarkake su mimma yakunu daga abin da yakan kasance min nisa'id dunya daga matan duniya min kulli danasin wa aib na kowace kazanta da kuma aibi duk wani abu ba a bukatar a gaya maka da kaza da haila da meye da kwarkwata da waye duk ba sai an faɗa ba kawai duk abin da yake damun matan duniya to matan aljanna ba su da shi to wannan shine abin da mutum zai samu na san duk kuna so to Allah hada mu gaba daya aljanna sannan yake wani rusulhum zillan walila kuma za mu shigar da su inuwa ne inuwar sarwa wadda take mai fadi wadda duk abin da kake bukata na jin daɗi za ka samu a ƙarƙashinta wannan shine ƙarshen abin da ya zo dangane da wannan aya in Allah maɗauki ya kai mu zaman mu na gaba kuma insha Allah sai mu tashi faɗin Allah maɗaukaki inna Allah ya umurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha da kuma sauran a darussa da fa'idoji da ke da alaka da musamman wannan aya ta ƙarshe da wasu abubuwan da suke buƙatar ah, mu dan ambata insha Allah ta'ala sai mu shiga magana akan ada'il amana da kuma al'adun fil hukum muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya karɓi rayukanmu a cikin musulunci da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta albarka a zuriyarmu da 'ya'yanmu da ƙara shiryar da su Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da su akan tafarki tare da mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك